har yanzu dai abubuwa dai ba su canza ba to ta ina wannan abu ya canza zani na sha azaba a kan wajen, sannan kuma duk da haka abin bai canza zani ba idan kika daka ta musu gahaja wallahi za su tura ki a ramin da ba za ki fitowa ba ni na zo nan ban ga mota ba me yake faruwa guguwa ce ta tafi da ita can dakata a sa mata dan danjoji makotan nan nema namu saboda halin da suka ga na shiga to ne kana wai iska ya tafi da mota shi motan nan fefa ne da iska zai dauke ta ya tafi da ita ne saboda girman Allah hajiya ikon Allah sai dai kallo wallahi barin gaya miki wani abu iska da kike gani da ruwa ba abin da bata ci take tafiya da jirgin ruwa ma to wai me yasa ma iskan nan bai hada da kai da motar nan ya tafi da kai ba sai iyakacin motar aka dauka kacal aka tafi da ita ne in kwanta a cikin mota kenan ko ina tsaron mota wani ya taho da daddare akan waya ma ana kashe dan adam barantana mota wani ya zo ya samu wuka ya zo ya min ya min sadakar ta a ciki shikenan in na tafi layira ko kuma in abu ya same ni ba abin da aka iya sai dai a mun min jaje ko haka ne mana kin san fa illar tsohuwar mota duk lokacin da aka ce ka samu tsohuwar mota to in ka samu ƙwararren direba to wannan mota dole sai ya sa ta a gaba da gyara sai ya ga ta zama ras sannan zai fara aiki duk wani abin ne ka yi hannunsa gyara ake mata idan ya gama gyaran motar da kullum sai da kuɗi ya ga akawun ƙaran ƙaran ƙaran ƙaran ba iya ko kuma ya dinga fita fifit fifit fifit fifit ba ba iyaka ba dan Allah me ka sani a game da wannan motar da Usman yake tukawa Usman din mota yake ja dama direba ya koma Ari ban san Usman da mota ba ko a titi ban taba ganin Bikin wa za a bikin ki zai? A'a, ma kanwata ce za ta yi aure. Ke yanzu tsakaninki da Allah a ce har yanzu biki taba aure ba to boko kike ni Wallahi ban samu ba. A'a, ku ji tsoron Allah. So tari mace sai ta gama ban ɗakaɗe ban dai dinta sai kenan daga baya kuma sai a zo a ce wai in an mata magana aure sai ta ce bata samu ba. Sai dai ki sai mai mota ko mai katan gida ko wanda zai kai ki Indiya ko London ko kun fi son sa. To ai kaga kowa da ranar shi sai dai kai dai idan kana ra'ayi in ka gama idan sai mu daura. A'a. Yaushe duk sanda ka aikata abin da kake so kana zaune sai kuma ka ga abin da baka so. Daga kiyashe mu tabewa. Rayuwa